nan ne gidan da ita wannan eh, a eh, nan ko ya ya tuku ko ai ba da zamu tafi ba kuwa ba kuwa ai Ɗaya tsaya eh, eh. Eh, kan mu ba zai kulle ba za mu zo mu afka duka ba kuma a zo a samu akasi a rub da mu kwarai kuwa kawai ka dakata a nan in ka ga akwai matsala ka zan gane ko ta kadan gayan haure to yawa to yanzu tsaya a nan dinga mi koma kaya da Bye-bye. je nan na za ka tafi na gaga da wanda abu ne mai tsada ai wannan ai yawan mun kuɗi a Allah alƙur'ani kar ku bani wannan ma da ɗari takwas a kar ka fasa in ka ja mana bala'i kuma mu je ba kuɗi sauri dai sauri wannan na kuɗin ne a ciki ƙwarai kuwa kwarai ne ne kar a bari a gani dai ko eh. ina so duka yaran nan da nake aiki da ku tare bisa amana dan faɗaɗa tunanin domin yan bijilantin wannan tamu ina so domin da su ake haɗa kai domin ake sace-sacen nan domin abin ya yi yawa a gari ko da yaushe sata sata ba dare ba rana to amma da yau nake so mu ɗau ƙwaƙwaran mataki kuna ji na ko kuna ji da ko in aka ƙara samun matsala kuma za mu bincike akan ku domin ba zai wuce mu binciki jami'an tsaron yan bijilanti ba kuma yan sanda ina tunanin ko da ko ake haɗa kai ake da so muke mu magance matsalar tsaro a garin nan so muke mu magance mu je yanzu kuɗi ne a cikin nan mu kai wa Musa Musa yau kuma saboda rashin arziki Ni tun da sun gama kwaleman mu mai da kayan ko kwaleman uwarka kwalema ke ce mu da rashin arziki a garin nan ina can ina wara tsaro gidana a ba tsaro kenan yau na za a zo ranka waye ya turo ka waye ya turo ka kai ne ba wanda ya turo ni na ba da na fita daga gidana kwalema miki kwalema ki ranka dade ala bela ala ala kanin mana yi magana zan to an zo wajen wata magana to ka kanin mana to na cika wannan maka ce cika eh, eh cika wanka eh, eh shi magana ce za mu gaje kan nan me abin da za ce ne a ciki yanzu bari ruwa kake so ai a'a ba <laughs>